To a shirinmu na mata da sana'a yau bakoncin wa muka samu. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Aisha Farke and da ni ya ce kuma blogger a Northern Hibiscus. Yaushe kika fara sana'a me ya ja hankalinki har kika fara sana'ar da kike yi? Ni ya ce kamar yadda na faɗa a baya muna ɗinkin mata dogayen riguna ya joli kamar abayoyi haka riguna dai kamar modest clothing yadda zaka saka a sake dai kuma dai da dan zaɗan design a jiki da sauransu so dogayen riguna muke na mata um, da ya dogayen riguna kama a bayoyi haka. Um, ni maɗinkiya ce um, na fara ɗinki um, a shekara dubu biyu da takwas wurin shekara goma sha da suka wuce goma sha ɗaya haka da suka wuce kuma abin da ya sa gaskiya a lokacin sai na ji bana sha'awa aikin gwamnati da na yi service a energy commission na ga gaskiya zaman ofis ba na bane ba gwara in samu a ta hidima <laughs> da ni da sauransu to hakan ne ya sa na fara aikin um, ɗinki kaɗan-kaɗan har ya zo ga yadda yake yanzu. Inda wani irin jari aka fara wannan sana'a da ƙaramar jari aka fara yaya aka fara wani? Um, gaskiya da ƙaramin jari na fara saboda mai gidana ma a lokacin da zan fara ya ce kin ga ware ki fara ki fara da kaɗan so ni zan iya tunawa mashin kawai na siya a lokacin ana sai da wannan butterfly ɗin dubu bakwai da na je kano na siyo na zo na zauna um, na ɗan koyi ɗinki a women center na zo na ajiye shi a kofar gidana na samu tela shi yake hawa shi yake ɗinkin <laughs> sai in samu customers ina da sauransu daga baya kuma shine aka miƙe wani irin alfanu aka samu a wannan sana'a da ake kike yi kuma mutane nawa ne suke karkashin ki a yanzu su gaskiya dai muna da kamar mutum goma a karkashi amma yanzu abin da nake so na mayar da business din shine ya zama wholesale ya zama na kowace jiha akwai mutumin da zai dau kayan mu ya zama na mutane su siya a wurin su za su siya maimakon mu a zo directly muna so mu mayar da business din ni namu wholesale ne kawai in gane so ya zama na zaka yi empowering mutane daban-daban daban-daban daban-daban insha Allah irin kalubale aka fuskanta a lokacin da aka fara kafin sana'ar ta kan har kawo yanzu da ta kan kama kalubale <laughs> da na samu a business din shine sai kun saba da tela sai ka neme shi ka rasa ko a sace shi ko ya samu wurin da ake biyan shi yanda ya fi naka su tafi ɗaya kenan na biyu kuma gaskiya muna samun ƙalubalen wuta rashin wuta dole sai ka sa mai a janareta ka ta wannan a ta sabis ɗin janareta da sauransu to gaskiya wannan ma kalubale ne saboda muna kashe kuɗi matuka a janareta da gyaran janareta saboda to babu wuta sai kuma na uku gaskiya um, staffing na ciki kamar yanzu in bana nan dole business ya tsaya cak wani sa'ilin so wani sa'ilin sai ka yi training mutum ya kasa ba da shi kuma sai ya ce zai tafi To da Baraka Bashir daga Abuja a Najeriya.